وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا أبارك إيانا أنه سبحانه وتعالى اختاره رب المسجد من أجبرك دون الوقت من أجبرك ومجي تراثون السجدات من أجبرك رياض الصالحين نجمعه النووي رحمه الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى يولد أكيد أمر المسجدين يكون رامي بكم abin da yake kuskure ne da Allah samu shi da kuma duka mu Allah ke mana da karanta a yau a yau in ga Allah ta'ala za mu kan babu da shi babu qara'ati sabbi babu ke nuna da kyama dangane da zagin zaka nufi umuman lamuran shari'a in tsaya a kan ɗan adam kawai ba wasu dabbobi waɗanda suna da amfani a rayuwar ɗan adam wanda kuma akwai wanda su ba za ka iya hararo mai amfani su ba wawon ta iya hararo amfanin abu ko ba su iya ba zagin ta bai wani amfani domin la ya hudu ne ka bi kai ba wani alheri da zai dawo da shi ne kamata ka yi falyakun khairan aw yasu kada alheri ko ka yi sannan aka samu wasu dabbobin waɗanda suke da amfani da tasiri da rayuwar ɗan adam wasu kuma suke da cutarwa tawa'un yana amfani ko yana cutarwa duka ba a yadda ka zage shi ko ka ci masa shi ba sai in yana cutarwa ku ka nemi tsari daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrinsa idan kuma yana amfanarwa ku sai ba baka wasu alamu da za ka gane lokacin amfanuwar yayi don abu ne da za ka yi amfani da jikinka don morar wannan amfanin ke ne idan abu ne da za ka yi amfani da bakinka wajen furta wasu kalmomi da za su maka amfani sai ka duk wanda yana nuna ne shirkin Allah subhanahu wa ta'ala da manzon sallallahu alaihi wa sallama akan bayin sa nan ne ya ga sun shi aljannan nan da Allah ya yi yana kan mu da ita don haka ya nuna mana hanyoyin da za mu yi shiga haka kuma nuna mana hanyoyin da za mu bi da za su ke nisantar da mu da ita za mu da zai kusantar da mu zuwa ga aljanna Allah ta samu zafi abin da zai kai mu nesa da ita Allah ta sa mu zakara wata halitta ce wata sama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kuma ya ba ta wani wazifa musamman lokacin sallah idan ya yi musamman da azuba to Allah ya tabbata ilhaman sanin haka din ya kuma yi dukan da manufarsa ta da masu sallah ta da masu yin sallah amma ka iya gane a kukan me yake faɗa wannan kuma ta kasu tsora wa kai wahala ne za ka iya samun wani an ce wa in min shay'in illa hamdi bihamdihi babu wata halitta ta duniya ba ce tana yi wa Allah ta fi amma sai suka iya nan kowane abu ya yi kuka sai su kokarin juya shi ce ya ce subhanallah ko su ce cewa yake Allahu akbar ko su ce cewa yake kaza faɗi dai wani abu da yake nuna salon yin maganar wannan dabba mace karshen ayar kuma Allah ya ce walakin la tarfa'u wa tasbiha tashi ba za ku gane ba za ku fahimta ba a shi kai kokarin idan wani dabba ya yi kuka ka ce za ka fassara tana wahalar da kai wa ya sanar da kai hakikanin abin da yake faɗa dan adam ma zai yi magana da wani yaran baka san me yake balle kuma dabba da ba ta da hudu illa al-aswat sauki ne kawai da aka nun kai ma kana so ka sarrafa su sai ka koma yare irin nan sai kai ma ka samu wasu aswat lito za ka yi ibu za ka yi me za ka yi sai ka sani masu kiwo za ka samu daban-daban kowa da irin yadda yake sarrafa dabbarsa amma ba kalimat ba sai horo ko So da haka tara, yana yin sharansa Allah shi sun yake faɗa amma dai ga wani sako da manzo sallallahu alaihi wa ya yake gaya mana da mabishi ما ليس عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدين فإنه يوقظ للصلاة كم ذلك domin yana tada mutane عليه yasa aka ce kan ku zage sai yi lokacin da mutum yake bacci yana cikin jin daɗin sa bai san wani sauki da zai dame shi kwatsam sai ya ji tsakara ya fara shara wannan a inda ba ake rayuwa da zaka da ke ba wani wajen wani sai daɗe mai zuwa musamman mu da muke rayuwa a birane ba lallai ne ka gama su ciwon kajin ko kuma ma ka gama kajin a gidajen mutane ko ka gan shi da ya wuce kwana ɗaya ba an kawo su ne don ya tashi a yi shi ke nan wa shugabi an yi nesa ba lallai ya yi wannan dukan ba kila ma ya fahimci na kawo shi yana cikin zulumi addu'an ma za ta maka ne sani ba ala kulli hal in dai ka ji to kar ka kunci da kuma ka zage shi wani ko agogo ya sa ya tada shi in dai zai tada shi a lokacin to sai ya kunci da kuma ya tsire wa agogon bayan shi ya sai ta shi ni'ima ce a cikin lokacin sallah ya yi ta Allah ya ya ya ya ya makana ma wata dabba dama da za ta iya da shi wanda yana nuna lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana son mu da yi fiye da yadda muke son kanmu yayin da kaji ka karka zaki ina yana nuna duk lokacin da wani dabba ko wani abu na halitta zai wani abu da zai dare ka ka yi kokari ka kare daga zakinsa domin Allah bai makara masa kwakwalwar da zai iya gane wannan damuwa ba ce nai zai damuwa ne a ɗan adam aka yi ma wannan shi Allah ya yi ne ya bambanta mu shi sa ya dora mana nauyi na shekara saboda haka wannan kuma dandihi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana kamar hannunka mai sanda yake ma kai dan adam yayin da kai barci to ka fita daga hayyacinka na ka gane lokaci ka baya yi tashi ana dafa a kaji da har Allah ya sanya wata dafa ta tare ke to ku babu ita ne mu yadda za a yi tashi yi kokari ka nemi wasa'i da za su tare ke ba lallai bane kuma kan ne su Allah ya ba mu wafa wani zai sa agogo mai ƙara a makwabtar da duk su tashi saboda ƙarar agogon yana bai musamman ake yi ba wannan barci ya mai yawa da Allah cikin daransa gaba daya a barcin ya kare ba wani abu da ya yi na gode wa Allah ko mata wauta da Allah da ya mai kwanciya ba a suka ba komai da kusa ba ba ni kuma duk mutumin da ya barci irin wannan su za ka shirin za ka ba ta shirin kwano a lafashi irin wannan fitan da ya kwana a daidai hancin yana hura masa yana jin daɗin barci har lokacin sallah zai wuce bai amsa Allah ya kare sannan yana nuna maka cewa duk lokacin da kake kowace irin dabba ta yi duka, kar ka damu iya ka ya dare ka ka iya barin wajen da yake damu ka zuwa wani wurin daban in kuma za ka iya kora su zuwa wani wajen da ya dace da su ba za dare ka ba shi ya fi da ka zaɓe su ko ka wuce wajen wani wajen Allah madaukakin sarki ya samu da babun na'ayi an qawli sultan mudirna bi nau'i kaza babin da ke hana ka jingina wata ni'ima daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga wani Allah irin wannan jinginawan kana biyu ni'imar na iya zuwa maka ka ɗauka cewa wannan abin in ya zo shi a karan kansa ne yake ɗaukar da kima ɗin ya za a kawo allau wannan su ne manaziru النجوم والقمر منازل مع النجوم والقمر ولا عند taurari sukan dauka ko suke tashi larabawa a wancan lokaci sukan yi da yanayin taurari idan taurari suka bayyana suka sauka a wani wuri ko suka tashi in Allah ya sa hakan ya dace haka yi ruwa za su jingina wannan ruwan ne da saukar wannan tauraron ko tashi kisa daga an yi ruwa ce dauki kaza na tauraro ya sauka masaukansa dole a yi ruwa kamar yadda mu kuma a yanzu muka iya jumina ruwa da watan agu da yawa wani lokacin watan ya kama aka yi ruwa ruwa ya ki ɗaukewa wani sai ya bangon sun kenan ya danganta daga me kake nufi da wannan kana nufin zuwan awon din ne dole ta cikin zuwan sa ne kawo ruwa ba haka shi kun akbar domin na sabta amana wahi ila ghairila ba haka kafir idan kuma kana nufin cewa sai awon ya zo sai an yi ruwa wannan kuma malamai suka ke su masa yana iya shiga cikin shirkun abba domin baka jingina asalin aikin zuwa ga wanda ya dace da shi wani ne Allah subhanahu wa ta'ala yana da to ko da yanayi ya zo aka yi ruwa ko aka yi wata ni'ima da ke haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ke ajiye alamun wasu watanni su zamanto alamun saukar ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu jingina wata ni'ima da ta shafe aikinsa zuwa ga wani idan abu bai takaita a ruwa kawai ba قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه ba. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في شفر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عندي من عبادي مؤمن بي وكافر وأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وبالكواكب وأما من قال مؤمنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب متفق عليه zai ibn khalid radiyallahu anhu yake manzo Allah sallallahu ya mana sallah a Hudaybiya Hudaybiya wani wani kauye ne kusa da Makka yana cikin rubul arab wanda nan ne aka yi sulhul Hudaybiya sanadar sittin min al wanda wanda anan aka yi sulhul Hudaybiya wanda wajen yanzu ba a kiransa hudaybiya din ana kiransa a shugabanci sai wurare wanda a tarihi ga sunan da aka bar su kamar ne ni kasu a halin madina yanzu ba a ce masa zulhulaifa inda za ka mata lokacin aikin hajji tana so ka je mikati ka dauniya ka kama gaba in ka ce da mai tafi ya kai ka wajen kan ce mai zulhulaifa Sai ji wani abu sabuwa a kai ina ne kuma zai hulaifa yanzu an canja mai suna ya ana kiransa a biyar ali kana wa ɗan tafi a biyar ali ya san yadda zai dinka amma su ke zai ba suna ne na da haka ne ita ma ana kiranta shumaki saboda haka wuri ne da yake rubin wuri ne da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar asuba da wasu daga cikin sahabban sa fi kifin sama'in kanar tunanai a ƙarƙashin wata sama kuma na gun fili kenan ba gida ba ne ba ba ba ce ba burka ba ne a fili ne da daddare kuma falan man sarrafa da aka yi da sallah akbala ala nasi ba ba sai waigo ya kalli jama'a sai ce a tattaluna ma za qala rabbukum kun san ko mai ubangiji ya faɗa wannan su'ali ne jalbin intiba malami yana iya jefa tambaya ba don kuma sai don hankalin ɗaliban ya dawo kunsa su fahimci asalin da yake sai faɗa musu anan su zaɗe su kyau musamman yanzu lokacin jarafa ɗalibi ya fi son ya ci jaraba in kana karatu ka ga bai gane ba ko baya tare da ke sai ka ce tambaya na iya zuwa da cewa ka za a nan in ka ce ce ma ya tashi ne ka ce ma ne ka faɗa lokacin zai da ke rubuta wani ke gane sun yi mai alama saboda ka ce mai kila za a yi tambaya a shi ina wanda ya jarawa. ba ya gane ba inda ya gane ne zai rabu da kai da kayansa gobe ka zo ma sai tambaya ma shi ne ma sai ne tambaya saboda ba damuwar ta nuna uslub ne na ne ya jawo hankalin mutum zuwa ga mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin haka ja hankalin ka kallu shi za a wani riwaya ce muke yi alam tasma'u ma qala rabbukum al-laila kai kun ko ji abu da ubangiji ya faɗa a daren nan قالوا الله ورسوله اعلم منزلتك ألا بمنزلت نفسك وأن الكلمة الله ورسوله أعلم ذات هي جنسة الحرب والعنيان أصبحي لك لن قدر تعود أبدا بسلمة لك الله ورسوله أعلم مضاعفة أنت حتى حيث أعليه إيه نوت الشيء في عيوان فريوت صلى الله عليه وسلم أعظم جسما أجل يكين من ذنب عيضي أما أعيه كما من نوت الله عليه وسلم ya koma ga Allah ya mutu abin da wani baya so a ce su ya ce ya mutu Allah da kansa ya ce masa inna ka mayyidun wa inna hu mayyidun bai ce afa in mata aw kutila in qalabtum ala qalbi sai na umar da kansa bai karanta wannan ayar lokacin da annabi ya rasu ce wallahi ban taba fahimtar ayan nan ba ta yau a ce haka abin zai kasance masoyan annabi na gaske kenan wanda sun sadaukar da rayuwar su dan manzon sallallahu da wasallam amma sun yadda ya mutu amma kai yanzu sallah ma mu kiyaye da kyau amma an ce annabi ya mutu tana da ruwa bayan wulakanta ne Allah ya sa mu dace akan ce Allahu a'lam yanzu an tambaye ka abu ba sani ba yau iya abu za ka ke yau Allahu a'lam amma ba ka hada su ya ya zo cikin hadisi Allahu wa rasuluhu a'lam wannan abubuwan faɗe ne lokacin da manzo yake raye kuma abin da kake da yakinin ya san shi قال قال أصبح من عبادي مسلم دين وكافر باينا هو يدري akwai wanda ya wayi gari da cikakken imani da ni akwai wanda kuma ya kafurce mu fa amma man qala mukirna bi llahi wa rahmatihi amma da ruwan nan da falalar Allah da rahamarsa falalar Allah da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sifatun min sifatillah wa ana cewa Allah ya yi abu bi fadlihi bi rahmatihi Allah yi mun kaza bi fadlika yi mun kaza bi rahmatika duka ana yi wani idan ku ana yi wannan shi ne aqidar ahlus sunna wal jama'a tabbatar wa Allah abin da ya jingina wa kansa ko manzon sallallahu alaihi wa sallama ya jingina masa kauce ma wannan hanya yana iya kawo damuwa saboda haka kenan dole mutum ya kiyaye wannan ya jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar wa kansa da kawar masa abin da kuma ya karwar wa kansa idan da abin da ya shafi sifar da ake gaya wa Allah kamar yadda malamai suke faɗa cewa duk abin da Allah su tsara wa ta'ala ya sifanta wa kansa ko ya jinkina wa kansa sawa'un wannan abun wato a'lam ne ko abu ne da ake ganin su a taba su ko kuma abu ne masu kama da wato gabbai wanda za a ce gabbai ne da kake iya ganin ko kake tawara su a kwakwalwarka ko ma'ani ne abu ne a ma'anance ko aiki ne malamai suka ce kal haya kamar rayuwa wal ilm kamar ilmi wa sifatul afal kal rahma wal fadl wa ghayru dhalika كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره kamar yadda mutazilawa suke cewa duka sifat na aiki abu ne mustaqil ma'ana a gefe yake in Allah yana bukatar da ne sai da ko shi amfani تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا علوا يجب مقرنا بفضل الله ورحمته ومن يرتجل ويجب في إيمانه فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب يا إيماني لألا يا يجب أن تولعين يسجل كوكب الوضع واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا amma duk wanda ya wayi gare shi ai an yi wannan ne saboda tauraro kaza da kaza ko daukan tauraro kaza da kaza to fa zalika kafirun bi hukmin mutlaq wannan ya kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani da tauraro za ka ne dace ashe mutum ya rika yin irin waɗannan kalamai ko irin waɗannan sifofi yana jingina wa Allah subhanahu ta'ala ba don me kuma kafiran farko ma ba su yi haka ba Allah da kansa yake ba mu labarin cikin alƙur'ani mai girma wala in sa'altum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun kaga kenan kafiran farko in sun yarda cewa Allah ne ya saukar da ruwa kai yau kun kace tauraro sa ko zuwa wata za da yake kawo ba ka ga ta fi su dace ba shi yasa duk wanda suke kama wasu runguma mai da su matsayin Allah ahlus suna suke ce ɓallu mai nan kafara ke kuwa sun fi kafaran farko bata domin kafaran farko sun fi shiga damuwa da kunci ya'awullahu mukhlisina lahu idan rakibu fil fulk sun shiga cikin ruwa sun shiga teku sun gamsa a tsakiyar ruwa to a nan sun yadda la haula wala quwwata illa billah دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا ana يشركون انا tsallake kuma sai su shuka Allah Allah kaza ne tsirani ba dan Allah kaza mu da mu kira ba amma lokacin da suke cikin ruwan suna roƙon Allah shi kaɗai saboda haka cewa mutirna bi nau'i kaza wa kaza yushiru ila anna nisbatan ni'ma ila ghairi Allah kufur ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه على مثل حرم كريم هكذا وإن لم يعتقد تأثير النوع بإنزال المطر idan kuma kana ganin cewa ba tauraron ba ne ya yi ruwan amma kuma dai ka jingina masa cewa saukansa ne dalilin ruwan shi sababi ne yake fa ya kunu min kufurin ni'am wannan kuma yana cikin kafin cewa ima bi adami nisbatiha ila allazi an'ama biha to baka jingina ta zuwa ga wanda ya baka ni'imar na asali ba wala tabtaha ila ghairihi ka jinjina ma wani Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yin haka bai dace ba kamata ya ji abin da ya same ka na ni'ima wa min Allah ga ta cewa daga Allah ne duk abin da ya same ka na ni'ima ka jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma mummunan abu ya same ka na ɗabi kuma ba tukin mu ila nan a tsawon min hasanatu فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك كيف وكيف duk da asalin abu kullum min indila duk da ga Allah ba amma nadari la yin samu ila Allah shar yake daga hannu daga cikin addu'arsa yake cewa alkhayru kulluhu ilayk wa sharru laysa ilayk alkhairi duka ya Allah da kai ake duniya wa shari ba ba a duniya maka ya Allah don me domin Allah baya shari duk abin da kaga ya same ka mara kyau fa huwa sharrun min isbati li nazarika a irin kallon da kake yi wa abun fa huwa sharr wannan kuma يستوي فيه المسلم والكافر إلا من رحم ربه المسلمين الكافرين da yawa sun damuwar da same su sukan manta da Allah sai waɗanda Allah ya fitar su ne musibar ta zo za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sallama ita fita su ne da mutum da wannan ba ka je asibiti a wakati yi mutuwa ka gani da ke wa danni wai danni Allah danni. So July only means when you get into the That's shi yasa suke mamakin musulmi in aka mai rasuwa mai imani da yadda yake kowane al'amari zuwa ga Allah amma su zai gigice haukace kuma ba zai dawo da wanda ya mutu ba sai an kare wahala a zuwa saduda wannan ba a kuri sunansa ba Allah ya samu dace saboda haka yana da kyau mutum ya kiyaye bakinsa wajen me wajen dukkan ni'imar da ta same ba laifi ba ne kuma wannan baya nuna ka da ni'ima zuwa ga wani in wani ya maka alheri ka gode masa wani ya fahimci wannan hadisin kuma sai a masa alheri insha Allah ne ba ni kawai ya ma girman kai da ba amsa ba godiya ba komai mutum ce da ba godiya to kai gaba amma kuma ya san bai zubo daga sama to wannan yana nuna Allah na iya baka amma bai zubo da shi daga sama ba sai sanya wani ya zama sanadi wanda ya zama sanadin baka ya baka sai ka gode masa na da ke man layan shukurin na ya shukuri da idan ba ka gode wa mutane ba su maka alkai to Allah ma da yake ma baka gode masa mun ga gode wa Allah la shakka zai yalwata mutane zaman to sababi na zuwan alkhairu zuwa gare ka wannan baya nuna dan da gode mutum ne maka abu ka nuna cewa hakikanin yin yana wajen wajensa a shi zama sababi shi sanadi saboda Allah kuma zai iya sallata shi da maka إن يمكنكما حفظ يتبوني من صنع لكم معروفا فكاتبوه وإن لم تجدوا ما تكاتبونه به فجروا له حتى تروا أنت الكفاتب الله يسلم الحجي قال إنه والسماء هنا بمعنى المطر يلا نسل مروى السماء مروى السماء شيء المطر duk da kuma shi ne almatar sunansa almatar wani hikima kuma ba a roƙon Allah da wannan kalma ba ka cewa ya Allah anzil alaina matara don ne domin duk kalmar matar galibi a Qur'ani azaba ce wa amtarna alaihim matara fasaha wa amtarna alaihim mataran فساء صباح المسلمين haka kuma kafiran farko saboda butulci suka ce in dai abin da annabi yake kira mu gaskiya ne in kana hada huwa al-haqqu min indi suka ce ne fa amtir alaina hijaratan aw mulu wa ja'alna aliyaha sakinaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil شتى ولا ملك كتابة سوى اللهم أنزل علينا مطر أمطر عذابك كتاب النبي ما جاي أدواء بيجي اللهم أغثنا أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين قل مجدا أنزل يا رب بنا مجدا يا رب سواك لنا أحدا تقول هذا على من وقتها يتكلم أول من إيماني أجل rai ruwa da mai dauke da ni'ima wal matar galibi ruwa da mai dauke da bala'i Allah ya sa mu dace babu tahrimi qawlihi lil muslim ya kafir babin da yake haramta gaya wa dan uwanka musulmi ya kafir to ko kafirin ne ma a cikin ahlus sunna ba ka kiransa da sunna ka ce wane kafir inda ka san kafir sunna balle kuma ɗan uwanka musulmi kana gaya masa kuma dole a samu kasu mai nan kuma Allah ya kiyaye عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كاتب فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه إذا قال الرجل لأخيه ما بيتك شيء الرجل بمعنى المكلف ليس أكد المكلف لأن التكليف يشمل الذكر ويشمل الأنثى ya shafi namiji ya shafi mace amma duk masara ji ala zahirihi arrajin ya nuna zancen na maza ne don mace ta gaya wa yan uwanta ba ya kafira kaga sai ka ce baya rajin abu wannan fahimtar ba ce ba kita ka ce ma'anar rajin muna bi ma'anar mukallaf ليعم اللفظ الذكر والأنثى ده اللفظ اللي شافوه ده ya shafi mace duk wanda ya gaya wa dan uwansa ko ya gaya wa mace musulma ko mace ta gaya wa namiji ko ta gaya wa ƴan uwanta musulma mace wannan kalmar tabbas ɗaya daga cikin su zai za ta haukaci ba a biha a azuruwa dole ɗaya daga ciki zai koma ita da dawo kansu fa in kana kama qal in abin da ta faɗa ɗin haka ne wanan kafirin ne da gaske ko ya aikata aikin kafirci wa tsamta alayhi hujja wa asarra ala fi'lihi mutumin da ya aikin kafirci ka ba shi akan aikinsa kuma ya nuna maka hakan ne daidai ba wannan huwa kafir wani ya tsine wa aisha rabbi Allah wannan Allah ka gaya mata wannan kafin ne shi kuma ya ce maka ibada ce ka wannan ya tafi ta ba yi da wani mafita da wani kafi wannan yana shan giya ka ce masa Allah ya haramta shi kuma ya ce halal ne shi ma ya tafi ta wannan saboda haka ya mutu ya aikata aikin kafirci yana bukatar iqamatul hujja a kafa masa hujja sannan kai mai kafa masa kuma kana bukatar mai ma'rifatul israr wa haqiqatu ma aqarra bihi kana bukatar ka ga ci gaban da wannan barnar ko kuma ka san tabbas sai ya yadda abin da yake yin abu ne mai kyau bayan Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa sun barkanta da wannan aiki ya tabbata to za ta hau kanka wa illa in ku an je ta duba aka ga ba haka ba waj'at alayhi za ta dawo kan wanda ya faɗa saboda haka yana da kyau a shi kenan mutum kiyaye bakinsa wajen me wajen burta abin da zai iya dawowa kansa wannan yana nuna maka muhimmancin kiyaye baki muhimmancin abin da annabi ya sa ya ce ma wani sahabi kun fa'alta haka shi ya yi wannan shi har yana mamaki maganganu ma za a tambaye mu a kai yana da ba wani amfani sun nawa ne zai rika furta maganganu na zaɓo mutane na dariya shi ne matan da yake ba shi yana gama wani nau'i ne na burgewa Allah ta samu iya bakin وعن ابي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه متفق عليه حار أي رجع يوجد فيه يا مولي يا كافي وإكراك كافي kawai ya kira shi a zuban ba makiyin Allah a zuban ba na shakka shi ne zafirai kuma walin da jalali alhali ba hakan bane illa hara aini ba sai ce wannan kalmar ta dawo kansa ta dawo kan wanda ya faɗa ba ga wata musulmi da kafin shi ko kuma kowace kifa irin ya kafirai in dace ba wannan yana nuna ka jingina masa abin da kai ka yi imani ka yi aƙida ce a wajen ka cewa lalle aikin nan ka nufi amma kana da dalilin da ya nuna haka ba za a kira ka wannan kalmar ba za a ce kai ta dawo kanka ba don me domin lallai abin da yake aikatawa yin a'amali ba yana da cikin aikin sa babu ayi an yi fuhsh wa bazaa'ati ta kaga duk wannan khatarul lisan ake gaya ba sharrin ko da littafi da hausa wata mata ta yi sunan da sharrin harki ta kawo da dama da yake kuma suke komawa kan mutum da Allah ya kiyaye عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ولم باب ينهنه عن الفحش الفحش هو ما قوع وغلب من الكلام abin da ya yi muni ya yi kaushi na magana shi ake cewa alfuhsh wasu kuma suka ce alfa'i huwa alqawlu sayyi wal qabih mummunan magana mara daɗi wal baza'a kuma shi ya wauta annabi sallallahu alaihi wasallam ce laysa al-mu'minu bi ta'an mu'mini baya tsinuwa mai yawan tsinuwa mai yawan zagi wannan ba mu'mini ba ne mutum mutum da yi duniya na rika ashar kun kan dubi yaran mu yanzu sai da kuma cewa da kowa kafir ba آه معناه ليس مؤمنا كاملا معناه مؤمن متلبس بالمعاصي wanda yake cike da sakon Allah yana yin sako mumini baya yin wannan wannan la'an baya yawan binuwa wani guri ma zai ce wa kansa wani zai ce in abu kaza ba kaza ba ne gidan da ne wani ya zubila shi kaza ne lura wannan fahish ba mai mummunan magana ba ne waɗanda bi ba mai zancen ba ta ba ne mara ma'ana ina mumini abinda aka san kalmomin ba kisa shi ne kalmomi ba su daɗi duk abin da zai faɗa zai faɗa ne mai ma'ana mai daɗi kisa mai sa ne al-muslim man sani man musulmuna bisizanihi wa yadihi musulmi na gari shi ne wanda yan uwansa musulmai suka daga sharrin bakinsa in zai yi magana zai mai kyau wani da zai zo so wuri ka ji saboda ba a so ma ya zo a yi magana ya sa baki shi sa damuwa da sai a yi kawai ya ji magana ba balle ya tsora wani abin amma wani ko kun yi shirin ba ku tsira ba hadisi na ƙarshe a wannan babu ولعل كما كان كلام عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شعر وما كان الحياء في شيء إلا بان wannan hadisi yana nuna mana cewa da alfuhush da alhaya ba sa haduwa mummunan zance mummunan magana zance mara daɗi zance mara amfani duk inda ya shiga cikin hira sai ya muna bukata kunya kuwa duk inda aka samu kunya to sai ta ga abu ya kyau sai dai kuma kiyaye akwai kunya akwai tsoro akwai kunya akwai tsoro a yi abu a ci mutuncin addinin Allah kana da damar yin nasiha da wa'azi sai ka kame wai kai kunya take ba wannan tsoro kake ba kunya tsoro kuma zunubi za ka samu amma kunya shi ne ka kame mutuncin ka kar a ganka inda bai dace masu kunya sukan bar abu a nan don mai don yayin kusa da sun da shi misali an yi wani lokaci da ake shan wani abu da sunan maganin ba daidai yake da taba don ga kana dukansa to wai ta ku ba mutumin kirki ko ba su zai kashe jiwa ga yana dukansa mutumin kwari daga cikin alama na mutane kirki ko mutanen kirkin da suka yi amfani da shi za ka ga ba sa yi a waje wanda tabar ma wani baya so a san yana ga da bala'i da shi ɗan zama wani kirare yake da ya goga wa tabarsa kuma ya shiga ɗaki ta wajen kar a duwaki kar kuma a san yana yi san kuma duk wannan abin tsirara yake a gaban Allah kuma shi kansa ya san laifi ne inda mai annabi ya ce wa laifi ma haka bin nas wa karista an yattali alaihi na abin na damun ka in mai laifi wallahi inda sauran imani a ransa in ya aikata laifi sai ya dawo yana zargin kansa ne tsane kuma biye wa kai shi yake sa jin daɗin laifi har lita kai laifin din da laifin baya ma daɗi amma ka sabon wa kai sai ka yi ya za aka sanya dattijo mazirafi a cikin wani irin mummunan hukuma don domin ya kai laifin da ba yana zunan ma ba daɗin da yake Allah ya kiyaye saboda haka wannan hadisi yana faɗaitar da mai cikin da za ka yi magana karka yi da wata take mai muni ko mai kaushi ko mai domin yana haifar da haɗawar mutum zuwa ga dukkan wani aibu ko na a rayuwarsa wani yana kwaɗaitar da mu har ila yau ka sifan gina sifan kunya wanda ke kin baka cin kunya zalam tastahi fasna ma shi a bai suka yi tabo a cikin fassara kala kala wasu kake ba umumi ake baka ba kwaban ga ake kuma ka da kunya lallai za ka yi abin da ga dama kuma za ka ga abin da ba ka wasu kuma suka ce umarni ne ala sabilin tawbiq kamar baban mutum ne ke je ka yi ba dai na hana ka yi zuwa yawo ba ko ka je sai ka san ba cewa yake kada ka je ba sai ma ka san to kajen nan ba wai domin ba ne ina ba kuwa tawdikun wa tafi Allah ya tsare da haka kunya a baki mai daraja duk inda ta shiga wuri za ta tsaya tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga Uzaifa bin Yaman sai yake cewa za inna fika la qablatan a tare da ke akwai wasu ɗan jikin da yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah yana son su ne alhayaru wal hilm kunya da hakuri zama mai kunya Allah bai mana dace ka sa mu cikin masu yin kunyarka ka sa mu cikin masu yin hakuri wajen yi maka da'a da hakuri wajen kaucewa sakonka da hakuri wajen dauriya da dukkan bala'i in ya ko da yau Allah ke mana tace a nan za mu dasa aya kafin a kira sallah kuma muna tsara tambihi da jaddadawa al'umma cewa kamar ta bahaushe wai ranar wanka ba a koyanci kuma wuyan wai daɗi na da gobe saurin zuwa to kuma wanda ba satin da ya wuce mun yi tallar gidan kuyar raya masallaci mun roƙon cewa kowa ya gudu shirin ne ba da gudun mawasa don raya masallaci muna roƙon Allah kada wannan ayat ta hau kanmu a antum haula tuz'auna li tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu والله الغني وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم kokari kan wannan aya ta hakan Nabi sallallahu alaihi ya karanta wannan aya gaban sahabbai yake cewa ga kunan ana cewa ku bayar da zuciya dan Allah amma a cikin kusila akwai mai rawa wani ka gama faɗa so ne kada rigar sa bai ma san da shi kake ba Allah ya ce mun kai rawan kanka kama domin shi Allah wa mawadace ku ne bukata dole wata ranka da hukunta wanda wannan aikin ɗakin Allah muke so mu ginawa ku kai kokari gudun mota ku shiga ciki don kai ma yau mai kiyama ka ga ko zaure Allah ya baka aljanna ka san kudin ka bai tsaya ba shi ba falala ce ta Allah Allah ya mana da shi wannan taimakon shine wata karancin taimako am wanda yake da wani abu babba da zai yi ko zai shi wata kafa mai karfin gaske zai zo ya haɗu da kwamitin aiki a nuna mata ba aiki ne da ake yin sa a nuku a goye ba shi sa da mun tare shi da galangalan ba kuka ja abu bude shi ba gida ba ne na duniya da wani yana yi zai koye shi sai ya gama ya kuɗe mu ana aikin Allah da addini muke yin sa Allah madaukakin sarki ya ba mu juriya da kuma ba mu shukun taimakawa wanda ya taimaka Allah ya saka mu da kai to da ka wani sallah kuma za mu tafi wannan taimako fatan Allah madaukakin ta ruwa ya dora mana wannan taimako in a galaki sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Allahumma salli ala Muhammad wa ala والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تقويم شوال ثم تجربة الأخرى ونسي cewa Allah babu iyayen shi da rabin da suna na yayin ما إذا ayyuka na ibada ibn abin isa alhanafi ya yi magana mai faɗi mai yawa a cikin littafin tasharhun aqidati al-tahawiyya yake cewa aiki da mutum zai yi shi ya yi amma ne gaba ɗaya. to malamai sun ka suka biyu akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa sai in wanda zai yi kyautan aiki ya zama to ne na mutum kamar ɗansa ne ko wani naci shi ne in yi aikin alheri ya ba shi zai iya zuwa gunshi zai iya amfana shi akwai wanda kuma suka tafi a kan am shi ne bayanin ibn abdulai da mafi yawan malamai sun tafi a bisa wannan ra'ayi cewa aiki ai na mutum ne inda aikin ka ne kuwa ba ba laifi don kayi kyautar ka zuwa wani aiki ne kai kake sallah da ba wani aikin sallah na farilla da Allah ya dora maka a wannan aiki ne da Allah ne ya ce kai kai amma lafiya wannan kai kake son ƙarin lada da daraja da kai ko sai ka ce Allah na haƙura da wannan ladan ka ba wani to ana bashi tsawon hayyan aw yana raye ko yana mace idan an fi yin sa gaba mace domin domin shi ne ake ganin abubuwan da sun ƙari la'alla wanda yake tare da su a can la'alla ba su gamsar ba sai a yi ta ƙara masa a nan yana gani har annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya bar mai masa alkhairi a duniya sai ka ganin yalwa cikin kabarinsa sai ma ya roƙa ya tambayi Allah daga ina sai a ce wani ne ya yi kaza da kaza ya turo maka Allah ka samu da shi daga ƙarshe insha Allah akwai karatun sahihul bukhari da ake gabatarwa nan masallaci wanda malam Ibrahim yake gabatarwa insha za a ci gaba Laraba idan da aka saba Allah ba da ikon zuwa nan akwai masu neman addu'a wani yana cewa da Allah na so malam ta mai addu'a tare da ɗan uwa yana neman aure Allah ta yi sannan kuma Allah ya bashi mutum gari shi ma Allah ya sa ya zama nagari Allah kuma ya ba mu nagari. Amin. Ku ƙara mana da nagari. Amin. Da bayi ne shi Allah ya ba shi. Amin. Ya son ƙari Allah ya ƙara mana. yan matan mu da ba su da mazaje Allah ya ba su Allah ka cire musu buri na rayuwa domin da yawa buri ne ke hana su mazaje wasu za su samu buri ke yawa da haka har a rasa wanda ake so daga ƙarshe kuma dai sai a da a rubuta to Allah kada ka sanya ƴaƴan mu kai ga wannan matsayi Allah muna roƙon ka abin da ga gare mu Allah ka iya mana wanda suke karatu Allah ka albarkaci karatun su Allah ka buɗe kwakwalen su Allah ka ba su ikon yin karatu nan na gaske Allah muna roƙon ka wanda suke fuskantar jarabawa Allah ka yalwata musu Allah ka sauwaka musu Allah ka sa jarabawa su zama mai amfani malamin da ke jagorancin wannan masallaci rana na nufin zuwa da insha Allah ta'ala za a shiga zama daga cikin tsawon da ake yi a kotu suna roƙon jama'a da sa shi addu'a Allah mu da cikin sarki ba shi mafita Allah ka fito mana da shi Allah ta fi mu sanin alherin da yake tattare da shi Allah muna roƙon ka duk da cewa ban san alherin da yake tattare da shi a inda ba amma muna aiki da zahiri cewa fito fitowarsa ya fi gabansa a wajen ya Allah ka yi wata mata Allah ta ba shi ja Allah ta yassare masa hanyar fitowa ne hannu cikin zamansa a wajen وبيتر يبياته تعنيه كل كل وطافتا فين وشبي حتى كي يقولون سمنيا ألا تأتيه مبنى سيمنا ما بني ألا تأتيه جياز مكاتل ألا تورك تعنيه ألا تكون تعمل في دنيا ألا مرحبا بقوة تسلمتين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين